ترضى أن تضعوا أصلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا to dalilin da wasu malaman suka kafa na cewa an sha da sallar da Allah ce wa iza kun tafi ya kai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama idan ka kasance a cikin shi. saboda haka tun da yanzu annabi baya cikin mu sai wasu ke ganin kamar an ɗauke hukuncin sallah an gane wa idza kunta fihim idan ka kasance a cikin su fa aqanta lahumus salata ka tsai da sallah gare su faltaqum qa'ifatun minhum ma'aka wasu jama'a su tsayu tare da kai wal ya'khudhu aslihatahum su riki makamin su wato ana sallar kowa da makamin shi a rafi fa idza sajadu yayin da wannan sahun farko suka yi sujada fal yakunu min wara'ikum to sauran sahun kuma suna bayan ku an gane wal tati qa'ifatun ukhra sai kuma wannan jama'a ita da ba a sallar farko da ita ba sai ta zo lam yusallu sallu ba su salla ba fal yi sallu ma'aka sai su sallaci raka'a ta karshe tare da kai su ma wal ya ku wa afilihatahu lalle ne su riƙi tanadinsu su riki makamansu. suna da shirinsu suna shirye idan an taho musu za su iya yanke sallar su je su an fahimci da sallar take kuma karka ga mutum yana tawa ga ce a to ai sallah nake yi yanzu man ya kashe na ya kashe ina sallah la Allah bai ce maka haka idan ka ga kafiri wa kukan kura ya wa kanka kai ma sai kai kukan kura ka bar sallah ka tafi ka dan kare shi tukunna idan an gama azu ai sallah daga baya saboda hadisin maza Allah na gazwatul ahzab maza Allah yana cewa mala Allahu quburahum wa ajwafahum naran kama mana kama asiri. na hmm. sun hana maza Allah sallallahu asar wasallam ranar gazwatul azab maza Allah bai samu damar sallallahu asar ba an gane har sai da aka yi magariba sai da magariba ta yi rana ta fadi sannan maza Allah ya zo ya ya yi la'asar sannan ya yi magariba ya yi an fahimta to da wannan ne wasu malaman suka ce idan ƙi yarin shaɓe ba za a iya yin sallar ba a dakatar da sallar tukunna har sai an gama da makiya wasu suka ce a ba a dakatar da sallah a yi ta bisa halin da ake ciki kamar yadda ayar ita ma tana tafi wata ta nuna ba a san jinkirta sallah in ba ya zama dole ba wannan lokacin dai shi maza Allah bai samu damar sallar la'asar ba har sai bayan rana ta faɗi ne yake wa kafire? addu'a yake cewa Allah ka cika kabarinsu da cikinsu da wutar jahannama kamar yadda suka hana ni yin sallah akan lokaci waddan lazina kafaru burin kafirai law tagfuluna an aslihatikum da za ku shagantu ku gafala gabarin daukan makamanku wa amti'atikum da kayanku fayamiluna alaikum mailatan wahida sai su kawo dauki akan ku dauki guda daya sai su su gama da ku lokaci guda duk kajiri idan kana sallah yana aure kashe ka lokacin da don ka su saukin kashewa don hankalinka baya tare da kai hmm. an gane wannan fa ce kajirin da har na yanzu idan kana sallah yana ganin ba lokacin da ya kamata ya kawo farmaki a akan kai gama da kai kamar lokacin da kake sallah an fahimta ko shine Allah ya ce waddal lazina kafaru burin da kafirai suke yi lautar fuluna an asali hatikun da za ku shagalta ku bar mai ku da makamanku wa cikin, da makamanku da ainihin kayayyakinku ku, yamiluna alaikum mailatan wahida sai su kawo ɗauki akan ku dauki guda daya wala junaha alaikum amma babu laifin komai akan ku in ana dukkan azam min matsarin in an samu wata kazanta ta ruwan sama aukuntun kuntum maraba ko wasu ku suka zama ba lafiya an taba'u kun ku iya ajiye makamanku wa ku zo hijrakum amma dai ku zauna cikin shiri hmm. kar ku zauna kar ka yadda maki yana nan yana da ku wallahi shi baya barci hmm. kai ne zaka zo ka sake ka sake kamar baka da wata damuwa shi yana da damuwa da kai ko baka shirya komai ba inda za ka ce Allahu akbar la ilaha illallah kafiri bai da nutsuwa an da da haka Allah yake cewa wa khudhu hidrakum ku riki kinsu inna Allah a'adda lil na azaban muhina lalle Allah ya tana dawa kafirai azabar wadakanci. Allah ya tsare da haka kun ji yadda ake ita wannan sallah yadda liman zai wuce gaba shine ah, malaman fikihu suka yi sabani akan jinkirta sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tura sahabbai bayan banu da sun warware alƙawari tunda annabi ya alƙawari da su kar ku manta farkon zuwan manzo Allah Madina alƙawari ya fara yi da Yahudawa cewa na zo na same ku a Madina ni da ku za mu zauna lafiya amma za mu haɗu mu kare garin Madina ga makiyin da ya zo daga waje suka ce wannan mun yarda an ji alƙawarin da annabi ya da su hmm. duk wanda zai kawo Madina hari da annabi da yahudawa za a haɗu a kare madina suka ce sun yarda to sai suka je suka warware wannan alƙawari suka gayyato ƙuraishawa suka zo za su yaƙi madina manzon Allah ya aika musu da sako ga shi fa an kawo madina hari ina alƙawari na da ku zo mu kare madina suka ce ai sai ka je ka yaƙi kai na mu da to da dan a ganin su za a gama da annabi nan hmm. to da Allah ya ba manzon Allah nasara kamar yadda Allah ya ba da labari cikin suratul ahzab Allah ya aiko wasu rundunar mala'iku da wata iska wadda ku ba kwa ganinta tattarwa kafirai kafiran maka suka gudu to sai maza Allah ya ce la a dukun illa fi bane qurayza Sun ji umarin da maza Allah ba sabai, kar ɗayan ku ya sallal asar sai ya isa ina sai ya isa wajen bani za. to da aka kama hanya za a tafi wajen bani za sai la'asar ta yi sai sahabbai suka rabu biyu wasu suka ce mi sallar la'asar don lokaci yi ba a jinkirta sallah wasu daga cikin sahabbai suka ce ai manzan Allah ya ce la yanna a hadukun illafi bani ƙureza manzan Allah ya ce kar wani yadda ya salla sai ya je cikin ƙabilar bani ƙureza sai sai sahabbai suka rubu biyu wasu suka yi a kan lokaci wasu kuma suka yi sallah bayan sun je bani ƙureza lokacin kuma magariba ta yi to da aka dawo wajen manzan Allah sai ake fatawa ya rasu lallahi mu mun bi umarnin ka ka ce kar kowa ya sallah sai an je banu kureza mu ba mu sallah ba idan muka je wajen kabilar banu kureza yaya sallar mu take annabi yace kun yi daidai su kuma waɗannan suka ce ai manzo Allah Allah bai bada a yadda ka karantar da mu kar mu yadda mu bari lokacin sallah ya wuce mana annabi yace kuma kun yi muwafaka ba wanda annabi ya laifa an gane don haka idan kana da fahimta to ba a musu da kai in kana da wani hadisi da ka dogara da shi waɗannan sun yi amfani da umarnin manzan Allah annabi ya ce kar kowa ya sallah ta je wajen banu ƙura'iza. waɗannan kuma sun ce ai sallah ba a jinkirta ta inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta to tun da sallah ba a jinkirta ta an wajabta ta akan mu'minai lokaci yayi dole ayi su kuma sai suka yi amfani da wannan duk manzan Allah ya ce ku kun yi muwafaqa kuma kun dace an fahimta ko to kun ga kowa yana da dalili ba a musu ɗaliban ilimi ba a yarda wannan ya zauna wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce ina da hadisi wani a ba a yi sai dai kawai ka riƙe dalilin ka ne riƙe nawa kuma kowa yana kan muwafaka an fahimta ko to wannan shi ne wasu malaman suka tafi akan wannan cewa su waɗanda suka fahimci maza Allah ya ce kada a yi sallah sai an je banu Kureza, suna nufin annabi yana nufin ai sauri ne ai sauri ai sauri aje an gane ko saboda haka da lokacin sallah suka tsaya suka sallah su kuma waɗannan na farko suna fahimtar annabi yana nufin kar da ma a yi sallar ne kwata-kwata sai an je can wala ya tayanin kaga kowa yana da madogarar da ya dogara da ita ya yi sallah don haka ba a aibanta kowa don haka kenan idan sallar tsoro ta zo jamhurin malamai wasu sun tafi akan cewa masu kafi salatin sofi sallar kasar ta shafe a sallar tsoro an gane inda an yadda yanzu kana tafiya ba yaki za ka tafi ko garin ku za ka tafi ko wata ziyara za ka tafi idan a zahar ta yi ka zauna ka tsaya kai sallah ka raka a biyu idan da aka ta yi kai sallah ka raka a biyu magariba ce ne ba a rage ta isha ma kai raka a biyu shari'a ta yadda da wannan ba laifi kai ba an gane ko kasar musalla ne wannan shari'a ta yi to wasu kuma malaman suka tafi akan cewa a ta'akhiru salati li zalika wa hadha bayyinu fi hadisi hadisi idin al-khudri wannan ana bayaninsa a cikin hadisin abi sa'idin al-khudri Allah ya kare yarda da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda munahadati al-husuni wa adu qala al in kana ta al-fathi wa lam yaqdiru ala salati ima idan lokacin sallah yayi kuka fahimci kafirai sun kewaye su. ka san ana samun sauki ne idan kafiran an san ga inda suke amma idan suka kewaye ku can kaji ana harbi can ma harbi nan ma harbi nan ma harbi ba kuna tsakiya ba kenan mm-hmm. to anan maganar sallah sai dai a yi ta ima'an kawai ima'an kawai an gane ima'a ko mm-hmm. kana kana sallah kawai kana kaddarawa Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah alhamdulillahi rabbil alamin kana Allahu akbar sallallahu alaihi wa sallam Allahu akbar Allahu kana a zuciya kake yin ta kawai kuma kai kamar yadda aka wa mara lafiya wanda baya iya kallon alƙibla baya iya sakowa daga gado saboda rashin lafiya amma cutar ta yi tsanani amma yana da hankali kaga ba ya fi musu sallah a lokacin kai da kake jinya za ka ce to lokacin sallah ya yi in zai yi a yi masa alola in ba zai yi ba in zai yi a daidaitar da shi alƙibla in ba za a daidaitar da shi alƙibla ba kawai almuhim sai ya sallan nan ima'an ba a ba shi wani abu a ce ya yi sujjada a kai babu kawai zai yi ta ne allahu akbar ya karanta fatiha ya sunkuya haka ya dago ya sake sunkuyawa haka an gane ku ita ce ima'an kuma in yi sallarsa ta yi kamar taka da ta ce masallaci saboda larura wa ya dora mishi Allah wannan yadda ake sallah kenan dan mu gane muhimmancin sallah Allah baya yafe wa mutum dan haka dan wata yar damuwa kawai kace a'a mu bar sallah za mu hada to wannan mutum yana cikin fawailun lil musallin Allah kiyaye mu fa inna tilka qasruha ila raka'atin kama dalla alaihi alhadith shine malamai suka ji ita sallar da ake yi a wajen tsoro din ko raka'a daya ta samu alhamdulillah ta yi sai a ci gaba da addini an gane ko na to ci gaba فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودا ta'ala bi kasratin zikri aqibat salatil khawf sai Allah ya bawa annabi umarni da dukkan al'ummarsa su yawaita ambaton Allah a ƙarshen sallar tsoro kamar yadda Allah ya umarci alhazai idan an ƙara aikin hajji fadhkuru allaha ka zikrikum ka zikrikum aba'akum aw ashadda zikran ko to haka ma ita ma sallar tsoro Allah ce za a bai qabaytumus salata idan kuka kara wannan sallar ta tsoro fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum ku yawaita ambaton Allah a tsaye ko a zaune ko kuna kwanci akan hakarkarin ku fa idza ma'anantum yayin da kuka samu nutsuwa kuma yaki ya wuce makiya sun tafi kun ci nasara ko ba ku ci nasara ba dai nutsuwa ta zo fa aqimus salata sai ku tsaye da sallah yadda kuka saba tsaye da ta inna salata lalle ita sallah kana alal mu'minin ta kasance akan masu imani kitaban wajabtacciya ce mawqutan a wa lokaci ba a bari lokacin taimake an bayyana ku duk musulmi na kwarai baya yarda lokacin sallah ya wuce shi ne ba sai abin da ya zama ya fi da ku ga har a jirgin sama kun ga dai ya kabara kibla a ƙasa ko hmm. to a jirgin sama an yadda kai sallah idan lokaci ya kaga nan ba a maganar ka daidaici alƙibla ko tunda alƙibla ka bata a ƙasa to amma an yadda a jirgin sama in dai kana da alulakka in yadda za ka yi alula ko taimama kar ka bari lokacin sallah ya wuce don Allah zai tambaye ka ranar alkiyama sallah kowace za ta zo ne tare da lokaci idan sallah ta zo ba lokacin Allah zai tambaya ke ya ina lokacin ki ta ce a bawa ne mai ina kan lokaci na ba sai a tambaye ka me yasa baka yi sallah na kan lokaci ba inna salata kanat alal mu'minin lalle sallah ta kasance akan mu'minai kitaban mawqutan wajabtacciya ce a batsayar wani lokaci an gane ko to idan baka samu yin ta ba saboda wancan tsoron baka samu cika mata rukuku ba baka samu cika mata sujjada ba sai aka ce ka bi baya da ni, ambaton Allah a qiyaman wa qu'udan wa ala junubi subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar kai tai kai tai kai tai har ka tabbata kai kwabarin din abinda ka rasa a cikin sallar ka farko hmm. saboda Allah yana son ya cika maka ladanka don ita Allah ke fara bincikar bawa ranar alkiyama ita ake fara dubawa maka in an ga ta cika sai a yafe maka komai in an gaba ta cika ba sai a ce a ɗebo na bulbuli a cika shi yasa ma imam shahidi ya tafi akan duk wanda ya bar sallah da gangan baya ramata wacce aka bari da gangan ba a rama malaman da suka ce a rama ijtihadi suka yi amma ba nasti sallar da ake ramata ita ce wacce ka manta baka yi ba ko kai barci aka yi ta baka yi ba ita ake ramawa amma yanzu wanda ya ƙin la'asar jiya da gangan sai kawai ya san ana yi bai yi ba to yanzu ko ya zo ya la'asar dubu wallah bai biya waccan ba don ba wani nassin da ya ce rama waccan abinda aka ce kawai ya tuba yanzu tuba ake bukata an fahimta in ya tuba ya gyara sai Allah ya taimaka sauran sai a ɗebo sallolin nafila sai a cika don haka hadisi ya faɗa sallar nafilarka da kake yi ta dare da sallar nafilar da kake wa azhar da sallar nafilar da kake kankayi la'asar da sallar nafilar da kake bayan magariba da sallar nafilar da kake bayan isha su za a tattara a tattara sai a maka kwabarin din farillarka sai Allah ce an karba amma wai ka zo kana kaba'i ka ƙi yin shekaran jiya yau ka zo ka yi karama yau ma kuma ka sake kin yi gobe ka rama gata ma ka sake kin yi ka wallahi kana yaudar kanka ne in ka mutu ta Allah zai kanka babu wanda ya ce ka bar sallah da gangan ka din dai da gangan ne ba a kamar yadda za ku ji nan gaba ayat tana sai ce wala tahinu fi ibtiga'il qawli ko wala tahinu fi ibtiga'il qawmi إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما to nan kuma umarni ne Allah ke ba masu imani wala ta yi nufi tiba ilkaumi karku raunana karku rauni wajen neman makiya idan ana faɗa kar kar kiwa ta kama ka kar amaja ta same ka kar wani rauni ya same ka Allah ce wala tahinu fi tibail qawmi kar ku rauni wajen neman abokan gaba ku rama abin da suka yi muku in ta ta talamuna in kun kasance kun jira raɗaɗi, kun ji zafin raunin da suka yi muku fa innahum ya'lamuna su ma suna jin wannan radadin kama ta'lamuna kama yadda kuke jin wannan radadin wa tarjuna min Allahi ma la yarjun kuna kaunar samun sakamako a gurin Allah abinda su ba sa kajin da kuka fi su a cikin Ali Imran yace in yamsaskum qarhun idan kun an muku rauni an sare ka gurin yayi miki to su ma kun sare su gurin yayi miki ne dawo da habainan saboda haka karkace wai shi kafiri baya jin zafin abin da kake masa yana ji kamar yadda kake ji amma kai inda ka fi shi kana kaunar in hannu aka yanke maka ai lokacin sai da na umar ai mun karanta a yan doya ko wani sahabi da aka sare masa hannunsa na dama da aka zo cin abinci sai koma gefe yana jin kunya sai umar ya ce kai yaya Zai ce a ah, ya amina numini na ba ni da hannun da zan sa in ce abincin mu da ce to zo ka sa dungulmin nan na ka gauraya mana abincin mu na musu ai a cikin mu nan ba wanda rabin sa yana aljanna rabin sa yana duniya sai kai wannan hannun naka da aka sani a wajen jihadi yanzu haka yana aljanna an fahimta ko kun ga yadda sahabbai suke daukan in an maka wani rauni ko ka rasa kafa ko ka rasa kunne ko ka rasa meye wannan gabar da ka rasa tana aljanna ta riga ka zuwa an fahimta da ku saboda haka Allah ce in ta kunu ta lamuna in kuna jin radadi na raunin da suke muku fa innahum ya'lamuna su ma kuma su raunin suna ji hmm. kama ta lamuna kamar yadda kuke ji Wata rujuna, sai dai ku kuna kaunar samun sakamakon Allah ma la yarju su ba sakamakon hmm. wa kana Allah aliman hakiman Allah ya kasance masani ne kuma hakim Allah guni ne wajen tsara wannan hukunci in yace ku yi ku in yace ku bari ku bari الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما Allah ya ce inna anzalna ilaykal kitaba haqiqa mun saukar muka da littafin alqur'ani ne bil haqqi da gaskiya ya annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam li tahkuma bainan nas dan kai hukunci tsakanin mutane bima araka Allah bima allamaka Allah da abinda Allah ya koyar da kai ya sanar da kai wala takul lil kha'inina khasiman karka zama mai husuma ga ha'inai masu ha'inci karka zama mai yin jayayya dan ka kare mutuncinsu yanzu misali kana da wani abokinka wanda ka aminta da shi sai je aikata wani laifi kai ka tabbata ba shi da gaskiya amma ba ka so mutuncinsa ya zube a idan waɗannan mutanen da su baka da alaƙa da su sai ka zo kana difa'in shi kana kare shi kana ko soyayya ma takan sa mutum ya haka ku duba ko 'yan siyasa ake so yanzu wani yana son ɗan siyasa duk yadda aya ta zo in za ta taba ɗan siyasa nan sai ya ƙoƙarin ya kakkabe shi daga jikin ayan nan sai ga ayat ce ba daidai ba shi wasu <laughs> hasbiyallah ko haka bai faru a najeriya ba dan faru wallahi kana ganin gaskiya karara ƙur'ani ya yi magana so yana ce maka mm, mm, mm, malam ai a hankali kar a taɓa mana shugaba tsarkakake yanzu ayar ake ganin ta tazo ba daidai ba inda ana yi wa ƙur'ani kuskure wallahi da a mulkin gwamnatin nan wasu gyara saboda sanda suke wa wani mutum to shi ko alƙur'ani Allah ne ya tsare shi ba zai gyaru ba to shine Allah ya ce inna anzalna ilaykal kitaba haqiqa mun saukar ma da littafin alqur'ani bil haqqi da gaskiya litahkuma bainan nas dan kai hukunci tsakanin mutane bima araka Allah da abin Allah ya koya maka wala takul lil kha'inina khasiman duk wani ha'ini duk wani mai ha'inci wanda ka tabbata mayaudari ne karka koma kana husuma dan kare shi wasta gafirillah ka nemi gafaran Allah inna Allah kana gafurar rahiman lalle Allah ya kasance mai gafara ne kuma Allah mai rahim rahimin ne kuma Allah mai jin kai ne wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi hadisin da Ummu Salma ta ruwaito ya ji wasu suna husuma ta wundo sai manzo Allah ya fito ya fito sai ce ala inna ma ana bashar ku saurara ni mutum ne wa inna ma qadi bi nahwi ma ma asma'u hmm. idan naji an kawo ƙara wuri na nakan yi hukunci da gwargwadon abin da na ji wala haɗu ahadukum an ya yakuna alhanu bi hujjatihi min ba zai yi a samu wani daga cikin ku yafi zakin baki yafi dan uwansa zakin baki yafi dan uwansa dabara da wayo ni kuma in ɗauki zakin bakin da hukunci fa aka dai lahu ba bashi gaskiya faman qadaytu lahu bi haƙƙin muslimin duk wanda nazartar masa da wani hukunci na kwaci haƙƙin musulmi na bashi fa inna ma hiya qit'atun min an-nar to yake wutar jahannama ba shi fal ya amilha aw li ko ya dauka ko ya bari an gani saboda karka zo ka ce ai annabi ne ya hukunci tunda annabi ne ya hukunta ai ni na kuɓuta ba ruwana tunda manzo Allah ne ya ce ni ne da gaskiya a'a ko annabi ya baka gaskiya idan ka tabbata a cikin zuciyarka haƙƙin dan uwanka ne ya bi ka gaskiya to karka hmm. da wannan hadisin ne zuma da suke ganin ya hadasta aikin lauya amma idan zai kare gaskiya saboda akwai mutanen da Allah ya halice su ba su da wayo ko ba haka ba wani malami yana ba da labarin wani wawa wai ya je ne ya ga wani mafarauci ya kamo barewa sai sai ta naira sai sai ta misali sile goma sha ɗaya da ya zo kuma ya rataya mata igiya ne a wuya yanzu aka tambaye shi nawa kaso barewar nan sai sake igiyar barewar sai yi haka da hannayensa sai zai zaro harshe harshen yana nufin ɗaya waɗannan yatsun kuma goma sai bare wata to yanzu idan shari'a ta haɗa ka da irin wannan ai kaga wannan wawa ne ko yanzu wani kuka je kotu ko mai alƙali zai tafi zai yaba da amsa ba zai yaba da amsa ba to saboda haka wannan an yadda inda lauya ya iya zuwa ya kare masa haƙƙi amma haka kunun lauya ya san ƙarya kake kai ne ba ka da gaskiya ka je ka ɗauko shi a kotu ya ta jayayya ya ta jayayya Allah ya ce wala ta kulle ka'ini na karka karka zama in ka ce maki ha'inci kai ma mahaici ne Allah shi kiyar sai ce da Allah ko to ka nemi gafaran Allah Allah shine mai gafara kuma rahiman Allah shine mai jinkai na'am ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما هيا زمرني ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم karku yi jayayya da waɗanda suke ha'intar kawunansu inna allaha lalle allah la yuhibbu allah baya so man kana qawwanan mutumin mai yawan wato ha'inci fiman kuma mai daukar zunubi allah baya son shi kun ga ha'inci musiba bace an gane ko wannan ya faru zamanin da abban manzon allah sallallahu alaihi wasallam aka samu wani mutum musulmi ne sai ya tafi ta sato silke a gidan wani ashe shi ne silken yana da dabara ya saka shi a cikin gari an fahimta kamar yanzu mutum ya ya ajiye wani kayan kayansa a cikin alabu in ka ɗauko kaga alaban zai dinga ɗiga <laughs> alaban zai dinga ɗiga to cikin dare ne ashe wannan garin yana ɗiga yana ɗiga sai daga baya ɓarawar zai gane ashe garin na yana ɗiga in yaje gidansa za a gane sai shiga gidan makwacinsa makwacinsa kuma bai hude sai je ajiye a gidan makwacin da gari ya waye mai sulke an zai sulke ko rigar yaƙi ta ƙarfen nan bulefur ai ita ce ai ita ce yanzu ake cewa bulefur ko ba ka ba da turki ake kiransa dan da karfi ake yadda takwabi an tsara ba zai taba ka ba daidai maka rauni amma ba zai yanka ka ba to tana da tsada ba kowa da yake iya mallakar ta to da aka zo sai shi wannan bai hude ya rantsa ya ce shi da shi ya sata an bayyana bincike kai bincike dai har aka gano to sai aka zo kara gaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai musulmi yan uwan wannan suke kokarin annabi ya ba wa dan uwansu musulmi gaskiya a ba wancan bai yahuda rashin gaskiya tunda dama shi kafiri an gane shine Allah ya ce wa la tujadil anil ladina yaqtaruna anfusahum kar kai jayayya ga waɗanda suke ha'intar kawunansu inna allaha la yuhibbu man kana khawanan Allah baya son wanda ya zama mai yawan haƙinci kuma a kulman mai laifi ka je kai laifi kuma ka zo kana so ka da inuwar masu daraja don ka da da mutuncinka Allah baya son wani sai ce ya yastaghfiruna minan nasi. minan nas يستخفون من الناس ولا يستخفون من izi وهو معهم إذ ma na لا يرضى minan القوم وكان الله بما يعملون محيطا yastaghfuna suna neman su kuya minan nasu daga mutane kar a gano laifinsu wala yastaghfuna min Allah amma fa sun manta ba sa iya koyewa Allah shi Allah ba yi ka Allah yana tare da su izu yubayitu da yayin da suka wayi gari ma la yarda min alqawli suna tattauna abin da Allah bai yarda da shi ba hadha inkarun ala almunafiqina fi qawlihim yastaghfuna bi qaba'ihim min an-nas wannan Allah yana inkari ne akan munafikai da suke zuwa bayan idan mu'minai su kwana suna nufin na yadda za a cutar da musulmi da yadda za a cutar da an gane ko da Allah ya yunkiru alaihi wa zahiruna Allah biha sai Allah ya fito da abin ya bayyana cewa ai Allah ya san a gidan wani an kwana ana nufin na yadda za a yi a cutar da sahabban nan Allah a cutar da wanda bai ji ba bai gani ba har gobe akwai yin su ko babu suna nan yanzu salamu alaikum aka kalla ya shi yana yana gaishe ka amma kuma sai ya wuce ce bari ce ai tsami magani Allah bai bari na kai mota rana wato yana Allah Allah ne a samu ta gaba ka shiga cikin wahala kuma baka zubar masa ba baka tare masa ba baka mar komai ba kuma in ya ganga zai tarbe ka da fuska ta abin nan to irin su suna nan tun zamanin manzon Allah shine Allah ke ba mu labarin su a cikin qurani an gane ko huwa ma'ahum Allah na tare da su izu yubayituna yayin da suka wayi gari ma la yarda min alqawli suna tattauna abin da Allah bai yarda da shi ba wa kana ya bima ya'maluna muhitan Allah fa ya kewaye abin da suke aikatawa tahdidun lahum wa wa'id wannan tahdidi tsoratarwa Allah ke musu kuma Allah yana nuna musu gargadi ne fa su fa mai da hankali akwai fa ranar da ranar ranar kindillanci juran da aka aka aka hada baki da kai aka yi wani sharri to ran da kuma gaskiya ta bayyana fa za ka kunye ta ko ba haka bane Allah shi kiyaye na'am ha antum haula ijadaltum anhum fil hayatid dunya فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة عمن يكون عليهم وكيلاً Allah ce ha antum ga kunan haula iku waɗannan jadaltum anhum kuna yin jayayya dan kare haƙƙin waɗancan mabarnatan fil hayatid dunya ana rayuwar duniya to idan kai musu an faɗa ka kiyarda an faɗa ka ƙaryata duk abin da aka kawo na gaskiya ka ture ma wancan mutum dan kaunar da kake masa to Allah ce fa man yujadilullah alayhi yawm al-qiyamah waye kuma zai jayayya da Allah ranar al an manya kunu alaihim wakilan ko kuma waye zai zama makemaki ya zama wakili ya ce Allah duk abin da suka yi ni ne wakilinsu yanzu azaba da zaka musu kamun akwai wanda zai tsaya yawa Allah wanda Ba babu shi in anan duniya an kawo qur'ani kai batali da shi an kaba maka hujja hadisin manzo Allah kai batali da ita ka ce baka yarda ba kai su wane ne kana tare da su 100 bisa 100 ko da kyau ko ba kyau ko daidai ko ba daidai ba to waye zai yi jayayya wajen kare laifin su a gaban Allah ranar kiyama babu shi saboda haka duk halin da ake ci in kai musulmi ne ka yadda da Allah ka yadda da lanar lahira ka yadda da alkiyama ka yadda da kabari ka yadda da alkur'ani wallahi duk yadda kake son mutum in ya saba wa Allah karka zama tare da shi da gaskiya abin da ka sani in dai ana neman gaskiya ne domin ba a so mutum ya jinkirta bayani a lokacin da ake bukatar bayani kai shiru sai bayan an gama abin da za a yi sai ga zo ce ai ni duk abin da ake faɗa na wallahi na san wani yana da gaskiya to me yasa kai shuru ana buƙatar gaskiyar ne dan zai cutu mai ce cutuwa ko wani da yake ganin shi da mutunci ya yarda da abin ya tafi akan wannan ai ka cutar da shi ko ba haka ba to duk wani labari idan ya zo wanda ba gaskiya ba ne ba a so musulmi ya korar da shi sai ya gama tantance labarin ya hakikance shi hmm. in ya hakikance shi to anan ma idan buƙatar a yi bayanin ta zo ne sai bayani don haka Allah ya kafa mana waɗannan dokoki haka karantar da mu rayuwar magabatanmu mu ji yadda abu ya faru da su don mu idan ya zo mu kiyaye Allah ka ba mu ikon kiyaye sai ji ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما kuma Allah subhanahu wa ta'ala mai karanci sai ce manya a su an wanda ya aikata wani mugun laifi aw ya zalim nafsahu ko ya cuci kansa thumma yastaghfirullah sai tuna Allah ya nemi gafarar Allah yajidillah ghafurur rahim zai samu Allah mai gafara kuma Allah mai jinsi an gane ku ku duba banu isra'ila har annabawan Allah sun kashe don a mai laifi dai a duniya ba laifin da za ka yi mafi girma in ba shirka ba irin ka kashe wa Allah annabi amma duk da kashe annabawan Allah da suka yi sai Allah yana kiran su ko za su tuba ko da a ce sun tuba Allah zai karbi tuban su zai gafarta ko ta kaula ba ka ga ayar ma cikin cikin da ko walau anna ahlan amanu wattaqau lakafarna anhum sayyi'atihim da su alul kitabin nan sun yi imani sun ji tsoron Allah inji Allah da sun dawo sun karɓi alkur'ani su duk laifukan nan da suka yi da sun yi imani sun tuba Allah ce laka farna an husai da kuma shigar da su aljanna ne saboda haka ba wani laifi da bawa zai yi a cire masa rai a ce Allah ba zai masa gafara cire rai da samun gafara Allah ya fi kowane laifi laifi a gudu la ta yi asu na rauhin la la yi asu min rauhin lahi illa alƙawun kafiru innahu la yi asu min rauhin lahi illa alƙawun kafiru Allah ce ba wanda yake fitta tsammanin samun rahamar Allah samun jin kai da tausayin Allah ka ce don gana wani laifi kawai ni na fi rai ka san akwai masu cewa ba komai azumin wata ramadanan nan ba ta yi zai je ci abincinsa a ɗauko masa matar banza arziya ma ya yi lalata da ita a tambaye shi ranka daɗe ya kake da wani cato ne ne rahman Allah mu riga mun saba zai bana ba kawai saboda ka bari ne to Allah ke qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah إن الله يغفر الذنوب جميعا نعم إنه هو الغفور الرحيم قل كتي يا صلى الله عليه وسلم يا عبادي يا الذين أسرفوا على أنفسهم wanda suka yawaita barna suka yawaita wa kawunan su aikin laifi la ta kana tsomin rahmatullahi kar ku ba kauna da samun rahmar Allah duk zunubin da kai ka sa ran Allah mai gafara ne Allah rahimun ne mai jin kai ne zai gafarta almuhim abin da ake bukata ka ce Allah na tuba Allah ka san ne ne Allah ka gafarta ba je muka karanta kisar wanda ya kashe mutum 100 hmm. eh da ya tuba kuma Allah ya gafarta mishi saboda haka duk laifin da kai karkace ni na cire tsammani don Allah ya hana kaza ina yi ya hana kaza ina yi ya hana zan haka ni kawai bari in yi abin da raina yake so hmm. dan mura to in ba wauta ba dan Allah rayuwar duniya kwata-kwata guda nawa ne kwata-kwata ka daɗe ka daɗe a duniya ka yi shekara ɗari ko ɗari da ashirin to yanzu da Allah aka ɗauko tsoho ɗan shekara ɗari ko tsohuwa ɗaya shekara ɗari da ashirin aka kawo ta ƙofar masasacin nan za ta yi shigowa ko ta fita da ƙarfinta idan an dama abinci aka zuba mana ita ma aka zuba mata kafin ta cinye nata roma uku ka cinye naka in nama ne aka bata sai dai ta tsotsa bakin ba haƙuri ko ba haka ba in ta sa riga sai kaga kamar wani kututuran eh, itace ne haka kifa mashi wani abu haka kifa masa wani abu ko ba haka bane ba za ta yi kyan gani ba ko me saboda ba wani abu da zai sa a duniya ya masa kyau saboda shekaru sun tafi to in an bar kama a duniyar ba dadin ta zaka ji ba to kuma ka ce wai saboda yar wannan rayuwar yar it ita ce zaka zauna ka ka rayuwa rayuwarka ta lahira wacce ba ta da iyaka duk wanda ya tafi lahira duk wanda ya tafi lahira ba zai dawo ba kuma ita makoman nan daga ran da ka mutu ita ce za a bude maka ko dai ka ta zama aljanna ce a bude maka kofar aljanna tun daga ran da aka saka a ramin kabari ko kuma makomar ta zama wuta ce a bude maka kofar wuta tun daga ran da aka saka a ramin kabari ran nan kuma ka fara ɗanɗana ta nan ba za ku rabu ba ilal abadin abidin to menene za ka mora menene jin daɗin ka lura ko wata jinya kai mai tsanani ko wata jinya kai mai tsanani duk jin daɗinka duk alatun da ka mallaka da gidajenka da motocinka da komai sai ka manta da sun jinya ta jinya a lokacin da za zuwa ce honorable shi wannan na kafa ba za ka warke ba sai dai in ka yadda duk kudinka za a kwashe sannan lafiya ta dawo zai ce wallahi a ba ko ba ka bane saboda ba abin da ya kai lafiya daji to wannan fa lafiyar da kake amfana da ita a duniya idan an tafi alkiyama ba da lafiyar taka azaba za ta zo ta shiga cikin kashinka ta shiga cikin bargo dan azabar Allah daga bargo take farawa zuwa ku. kasan kuma dan a jikin dan adam ba gurin da yafi ko ina ya kaman ɓargonka. an fahimta domin ɓargonka duk bala'in da ya faro daga bargo ku lura ko kansan bargo mutum ya fara da shi kawai sai da ya mutu kawai dan babu wani magani idan ɓargo mutum ya samu da kansa shi ne za ka ji mutum in ya juya haka zai kwanta zai ka ji kashin shi yana karyawa babas babas babas saboda wannan kansa ya lalata me ya lalata kashin jikinka gaba duk mai maganin duniya aka ce wani ya samu da kansa bargo to magana ta kare to shi Allah zai fara yi wa ɗanɗana wa ɗanɗanar azaba daga ɓargonsa zuwa kashinsa zuwa tsoka zuwa jiki. ba inda Allah zai bayyana cikin ɗan dan ya ce la ya mutu fiha in an sa mutum cikin azabar Allah shi ba ba ne, kuma shi ba mutacce ne. Hmm. kuma kullum in inji Allah kullum kullama khabat قل زدناهم سعيرا كلما خبت زدناهم سعيرا كل متر idan aka jefa su ta su ta su ta su sai aka wani sinadari na jahannama shine sa'ira wannan ita sinadarin jahannama ce ta da an zuba ta sai wuta ta ɗauki zafi Allah ce sai mu ƙara musu fa'ira. za su saboda fa'ira ta fi kowace wuta zafi dan ba jahannama ba guda bakwai bane akwai lazza akwai sakara akwai hudama ko akwai jahannama akwai hawuya akwai duk dai to akwai sa'ira din kuma to Allah ya ce kowace wuta an ta dan lafa sai a kawo sa'ir sai a zuba wata kullama khabat duk lokacin da ta dan dusa shi zai jira mu sa'ira sai mu kawo sa'ira ita ce sinadari na wutar jahannama a kara sai ji kamar yanzu ya shigo ta hmm. kuma kullama baddalnahum juludan kullama maridat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqul azab Allah kiyaye duk lokacin da fatar ta da ta nuna an kona ta ta kone ta kone Allah ce baddalnahum juludan hmm. in canza musu wata fata sabuwar kau gaira haban da waccan fatar da ta kone li ya zuƙar azabi don su ɗanɗana azabar Allah Allah shi kiyaye kar manta manzo Allah ya ce hauran dan wuta haƙori haƙorin shi guda ɗaya ya fi dutsen ulu ne waye ya san dutsen ulu ba ne je madina to ba kana gani shi a hoton ba ka san dai a ƙalla za ka yi tafiya nan da nan da turu ko nan da tilda fulani duka dutsen hudu to amma manzo Allah ya ce hakorin dan wuta guda ɗaya ya fi wannan dutsen girma to ya girman jikin zai yi idan aka sa doki mai gudu daga kafadar dan wuta ta hagu zuwa ta dama zai kun uku bai kai ba yanzu ka tada doki maguji zai kwan uku kan yaje gano? eh? Ah. ba zai kwana uku ba zai je gano to ka gane ka faɗa ɗan wuta ɗan wutar daga nan ka faɗarsa daga nan ta fi zuwa kanu ƙato Allah zai mai da ɗan wuta shirke yake yadda azaba za ta kuna shi ai annama tana da zurfi wata rana a manzo Allah yana zaune tare da sahabbai sai suka ji wani ƙara a Madina sai ce kun san me wannan ƙara suka ce Allah da manzon suka sani ce wani dutse ne Allah ya jefa wa jahannama shekara 70 sai ya wuce kashi subhanallah saboda haka Allah kuma ya mutu alƙawari ya ce la'amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in sai ta cika hmm. to irin wannan dan jikin mutanen mu kankana kanana zai cika jahannama ne sai an faita dan dan wuta daga nan ya kai karkar suna in ya zo in ya kwanta Allah tsare saboda haka mu bi Allah in ka ji mutum ana maganar sabon Allah yana cewa ai ba ni kadai bane a duniya ya ba lahira lahira kan kai kadai ne Hmm. yadda kaga an saka a kabari kai kadai kake jin abin da kake ji to haka ma an ka shiga jahannama kai kadai kake jin me kake ji an fahimta aljanna ce kan muka shiga zamu wata ya sosai in Allah ya yarda insha Allah dan karamin fegin dan aljanna dan aljannan da ya zama yana da karamin fegi shine wanda za a bashi duniya su goma hmm. kaga ko ai ba dan wata ko Allah ya kai mu Allah ya zama da wani saboda haka yan uwa musulmi mu tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah mu bautata wa Allah kamar yadda Allah ya umarni sai ce kuma wa man yakasib isma ومن يكسب إثما فإنما يكسب ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه نعم. وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل فقد اشتمل بهتانا وإثما مبينا Allah ce wa man ya sin isman duk wanda ya je kamfaci wani mummunan aiki na laifi fa inna ma yaksibuhu ala nafsihi to ya kamfato wa kansa fa wannan mummunan aikin wa kansa don shi Allah zai kama da wannan laifin wa kana Allahu aliman Allah ya kasance masani ne hakiman kuma Allah gwani ne wajen tsaida hukunci da adalci wa man yaka sin khadi'atan wanda ya je kan fatowa kansa aikin laifi na kuskure ko au ifman ko je zunubi da gangan ya san laifi ne sun mayar bihi bari'an sai je jefi wanda ba ya da laifin bai san hawa ba bai san sauka ba ka je ka ɗauko kayan mutane ka zo ka jefa masa ana ɓarawo ɓarawo riga ce ya sato an gane gashi tan ku tare mana mai jan riga na yana zuwa ya same ka zaune sai jefa maka jan riga sai ya shige yanzu sun zo ba yi ɓarawo to yar mi bihi bari'an ke Allah ce faƙaɗe ta mala burutanan wa ismun mubina hmm. hakika ya ɗauki kire da zunubi bayyananne in ba ka zo ko ka tuba sai ka zo ka samu wannan mutum haro kishi ya yake hmm. sai dai ba za ka gane shi ba in ba za ka gane shi ba ko wato wannan sai kai ta sadaka kana salatin manzon Allah hmm. kana istighfari da niyan Allah ya sa a mizanin ka saboda ranar alkiyama ka samu kubari an bayyana domin idan ka cuci mutum ba ka ganshi shi ba misali an haɗu ne kawai ko a lagos ko a fatakul ko a wani haka sai ka kwace mishi wani abu na haki a lokacin ba tsoron allah a zuciyarka yanzu sai ka zo ka ji wa'azi kai kuma ka san kimar kuɗinsa da ka ɗiba ko kimar haƙƙinsa da ka zalunce shi yanzu kana so ka tuba allah ya yafe maka to ya za ka yi gashi shi baya nan ko yana nan ma baka san shi ba baka san wasu 'yan uwansa ba sai ka yi ta istighfari ɗau wannan haƙƙin in na kuɗi ne ka bayar sadaka ka ce Allah ka ɗauki ladan wannan sadakar ka sa'a ya za na ce an bai ta in kai haka kuma kada ta ifani kana tuba ana sa ran Allah zai gafarta mana an bai ku ah, amma an ba haka ba akwai haƙƙi mai nauyi Allah yana yafe zunubi da yake tsakanin bawa da Allah amma tsakanin bawa da bawa sai ne haƙƙin ya yafe hmm. inda yafe ba to an je lahira kirkasi Allah ne za Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ranar alkiyama wani mala'iki zai yi kira a filin a filin alkiyama bayan Allah ya sako dan hisabi an gane idan wannan mala'ikin yayi kira za a yi tsaye kowa sai ya ji kira Allah ya yi alkawari a yau duk wanda yake da hakki akan wani bawa ko dan aljanna ne dan wuta yana bin dan aljanna haƙƙi, ko dan aljanna yana bin dan wuta haƙƙi, Allah ya ce to a yau dan aljannan nan ba zai kai ga aljanna ba sai an kwato hakkin dan wutar na mu ya wasu hatta laduma inji manzon Allah yace har dan mari haka to kai wani har wannan da kai mishi da wasa ina taba kana taba ka da alheri ko to har wannan da yafi ba sai an yi kira hatta lakum an ji maza sai an yi kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta akuyar da take da kaho ta tunkuyi mara kaho Allah zai ba wa mara kahon nan kaho ta rama tunkuyinta sannan Allah bai da su to baya ranar kaga dai a ce wannan dan aljanna ne aljanna lallai tabbas dan aljanna ne aljanna zai tafi wannan kuma tabbas dan wuta ne tabbas wuta zai tafi amma inda haƙƙin dan wutan na kan dan aljanna na Allah zai ce a ba za ka shiga aljanna ba kawo haƙƙin shi ba duk da an kwato haƙƙin ba zai hana shi shiga wutan ba amma sai an karɓo saboda kisati wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba dan ka gane Allah shi adali ne shi yasa kira ta maliki ne Allah ya sifanta shi ne mamallaki ranar zakayya ba wanda za a cuta kowa sai an yanzu da shi to da ka hakkin dan adam yana da nauyi in ka san ka zalunce ko ka kwace musu wani abu nashi kai ne ka san irin haƙoƙin bayan Allah da kake zalunta don haka Allah da ya tashi akan hakkin mutane sai ce wailul lil mutaffifin ma'auni wanda yake au wannan ya zo fu fu fu ka rage masa wajen rabin mudu ko ba haka bane dan ya je ya auna mudu goma ya zo ya sai ga mudu tara duk da baraka kuma kai ba za ka ce ya rage mudun ba zai ci ko amma kafin ya zuba maka sai Allah ya ce wailul lil mutaffifin azaba ta tabbata akan masu koyo mutane hmm. Allah ya sani ka aunar da kila ka auna wa mutane wani ya wani a rana ɗaya sai a auna mutum wani a rana ɗaya sai a auna mudu dubu a mudu dubu nan kai kasan abubuwan da kake rage ba to ya za ka yi biya su to hmm. za ka ba shi in mutum ya san wani abu yake sayarwa na haƙƙi to ya kokari eh, kamar yadda a saudiya ne na san yadda suke ciniki in kaje ki kamar da duman nan za ka gan su a shagon balarabe ga sunan ya abin nan akwai ta riyal goma akwai ta ashirin akwai ta riyal talatin zai gaya maka kudin ta in ka taya sai ce a je ka kula in ka zo kasar kana magana ba zai sake kula to kaga da kasuwanci mun sa gaskiya ai haka ya kamata ya ko in kaga da yawa za ka samu mutum ya tafi ya so abinci ya kawo nan abincin nan a can kawai ya samo shi da araha amma idan ya kawo nan ku ba ku sani ba ya fada a shi kuma ba zan ce muku ya fada ba shi ma sai ya ƙara ce an ƙara mashi kudin mai to duk irin waɗannan abubuwan Allah baya san shi ya gyara don girman Allah don mu zauna da yanzu kun ga kasar ta mu duk wannan koke-koke da muke yi ai Allah subhanahu wa ta'ala ya bar mu da halaye hmm. babu wani shugaba tun da aka fara siyasa a najeriya ba shugaban da talakawa suka yarda idan allah ya bashi mulki za su huta ba su shugaban da daji mu huta to mu gane wallah sai mun ba da, dole sai mun ba Allah saboda inda zaka gane rashin tausayin mu a wannan marar ta wahala da muke ciki a yanzu ne ba mudu suga nawa ake zai shi bakwai da hamsin zuwa ɗari takwas to don girma Allah ya halatta a yaka yanzu inda christmas ne ya matsu ka ga kiristoci sun haɗu komai suna kokarin rage masa farashi saboda kowa ya samu ya tsira amma yanzu bari ka gani ma sai sallah ka zo yadda aka ƙara kuɗin sugan nan azumi na wucewa za ka ji suga ta sauka kuma mafi yawa dillalan suga nan musulmai ne kaga wannan hakki ne dole kuma idan ka dauka Allah sai ka biya karka ce a ni kasuwanci nake halaliya ta nake nema haramiyar ka kake nema dai ba wani halaliya kana jin haram haram ba ta shiga cikin kasuwanci ne to wani ya zo ka sayar masa 800 wani ya zo ka ce mishi 1000 wani ya zo ka sayar masa 900 haka ake sai da kayan kasuwa kai baka san nawa ka soyo ba baka san ka sai da mudu a kaza kaza za ka samu riban kaza ba sai ka sayar wani 900 ka sayar wani 800 ka sayar wani 950 to ka lura yanzu ka je kasuwa idan kai ka zo da ruwan ruwan gidadawa aka ganka kamar mutumin kauye ka sa silifa haka ka dan sa wata riga ba jirgin nan kana zuwa kace alhaji nawa nawa ne wannan yadin sai dauko yadin da ake sayarwa naira 500 ko 700 sai ce maka 1500 yau da take mai gida ba ɗan sauƙi ka ce a tono za ka gara ya zazzare maka ido dubu ɗaya ce kai ka ƙara dubu ɗaya da ɗari biyu ne amma ɗan gari ya zo za ka sayar da shi naira ɗari bakwai amma wannan saboda ka gane ba kawai ne kana jin ba zalunta ta kai ba zalunci ya kamata in ka so kaya waɗannan da suke nan ɓangare an sai da kowane yadi naira ɗari bakwai bakwai na ci naira ɗari biyu biyu waɗannan da suke nan in an sai da kowane naira dubu ɗaiɗai na samu naira ɗari biyu dubu ɗaiɗai kowa ya zo haka za a sayar maka da makauye da ɗan gari haka ake kusa mazu Allah ce kada ɗan birni ya zama dillalin ɗan ƙauye an san hikimar a wurin ko saboda ɗan gari ya san kuɗin komai ya san farashi to in ba ƙauye ya zo shi ba ƙauye kuma ya san kuɗin motar da ya biya ya san wahalar da ya sha in ya zo ya san kwandon tumatirinsa kaza kaza ne yana zuwa zai ce dubu ɗaya da ɗari biyar shi kenan to amma inda dillali zai ce kai kamar kayan da za mu zai gashi dubu biyu akwai ranar da kayan zai sauki shi yasa allah ya ƙi yarda da a kafa eh, me sunanta wai wai ah, eh, waɗannan wai ƙungiyar menene ƙungiyar union yanzu da union a kasuwan nan sai su ce maka yau ba mutanen bakwai ba za su kawo dankali ba mutanen bungu ba za su kawo dankali ba na barikin ladi kawai za a kawo sai an sayar da na barikin ladi sai a yi wa bakwai umarni ta kawo saboda in yayi yawa zai arha an fahimta shi ko da aka tambayi manzo Allah aka ce ya rasulullahi ka yanke mana farashi sai ce a kayan ne yake yanke wa kansa farashi hmm. in yayi yawa sai ya sauki in yayi kadan sai ya tsada to su sun ki yadda yayi yawa bare ya kadan din ko ba haka bane kun ji dalili shi yasa aka hana union a musulunci saboda union mafi yawan ta ba ne bane amma dai kada yan union su ci kuma na Allah ya rufa asiri ya Allah ya ka tara mu anan mu tara mu cikin jannatul firdaus Allah ka karɓi azumin da muke yi Allah ka gafarta mana ka gafarta ma iyayenmu da mu Allah ka ɗaga musulunci da musulmi wannan bala'i da ya faɗo duniya har aka kulla masallatai aka hana tafsiri aka hana sallar jam'i Allah nuna roƙonka ka yayi wa duniya wannan bala'i ya Allah ga halin da talakawan Najeriya musamman arewacin Najeriya tunda aka fara siyasa babban abin da muka fi gwagwarmaya da shi a arewa jahilci talauci kinnafar boko haram da da da sauransu Allah ka yayi mana Allah muna roƙonka ka kawo wadata ka mamaye arewacin Najeriya da shi ya Allah muna ka waɗannan shugabanni na mu ka ganar da su abin da zai zama alkhairi gare mu ka ba su ikon aikatawa ya Allah inda wani laifi mu muke yi wanda dalilin laifin ne muke tsantsana aya muke tsantsana ko ake gasa mana aya a tafin hannayenmu to Allah ka karbi tuban mu ka gafarta mana masu yin laifin Allah ka rike hannun su hana su aikatawa Allah kowa da hanyar da yake bi don ya samu wa iyalansa abin da zai ce da su hadariya Allah ka taimake shi Allah muna roƙon ka ƴaƴan mu ka raya mana su da imani ka kuma shiryar mana da su Allah ka taimake mu ka daga musulunci da musulmi Allah ka karkantar da kafirci da kafirai ka gafarta mana ka gafarta mu iyayen mu ka gafarta mu malamin da suka rantar da mu addini rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqin imama subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk